Masu sauraro Assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM ko kuma kai tsaye ta shafinmu na Facebook Live ko a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa Maryam Bashir Bagaji. Safina Tusada dangi. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. A yau talata <laughs> talatin lalle tana azumi. <laughs> A yau talata sha uku ga watan Yuni shekarar 2017 za mu karkara maganar da muka faro ne game da wuraren da ake biyan makudan kuɗin zana jarabawa gama sakandare da suke da tabbacin zaka ci jarabawar ka. wato wuraren da ake wa lakabi da miracle centers wani hashimu muhammad ma ya bayyana karansa da irin waɗannan cibiyoyi a shekarun baya special center ma guda biyu ne akwai appearance akwai non appearance appearance za ka je ka zana ne da kanka amma za a ka maka amsa non appearance kuma wani za su nema ya zo ya zauna maka ya rubuta ma jarabawan da za ka yi shi ma kudinsa daban sannan kuma akwai masu kutse a ma'aikatan jarabawa wa ek da neko wanda su yara ne wanda sun iya kwamfuta sun sai da suke kutse su shiga To sannan kuma sabon babban sakataren hukumar jarrabawar sakandare ta neko a Najeriya Dr. Abubakar Sadiq Umar Gombe ya tattauna da wakilin Nasiru Adamu yan Hikaya game da Miracle Centers. Ilimi in yaro nana ko aka ce ilimi ya samu kansa a matsala na cin hanci da rashawa ya shigan masa to duk abin da zai biyo baya dole ya rusa al'umma saboda in likitoci aka haifar da shi in injiniyoyi aka haifar da shi ne za zo suna gini kaga yana faɗuwa na rushewa saboda an samu wani almundana a ciki in likita bai samu kwarewa da ya dace ba zai zo ya zo ko yi fiɗa ko su ya kashe mutum ko makarantunsu ga sunan dai ba abun da baya kawa. amsoshin tambayar da muka muku a facebook da twitter na neman mafita game da irin waɗannan cibiyoyin cin jarabawa na maguɗi. Maryamu barka da dawowa. Yawwa, kamar yadda ta yi shirin. Ta yi kyau. ai bari ai gida daɗi wallahi ka gama mama baba wai bahaushe yake daɗi na da gobe saurin zuwa gashi kin dawo wallahi gashi na ta mana da <laughs> eh to kin dawo da fatin nazo na iske kuma cikin kushin lafiya alhamdulillah kowa lafiya lau gida ko kowa lafiya karo alhamdulillah to masha Allah Allah ubangiji kuma na gode na mm, gode to um, yanzu bar mu fara da wasu amsoshin naku na Facebook da Twitter game da tambayar da muka muku na shin menene mafita ga wannan lamari na magudi da siddabarin cin jarabawar gamar sakandare? sakon farko daga isa isa kwafsa a sarara ya ce ai wallahi yau da gobe hanya ɗaya ce kawai a gani na duk ɗalibin da aka kama da satar amsa a kore shi kamar wata uku ko biyar sannan ya maimaita sabuwar shekara sai usman manika mai ruwa road funtuwa ya ce yau da gobe a gaskiya idan har ana neman mafita da zai ba yara a makarantu samun sakamako mai kyau a harkar ilimi a najeriya to gaskiya sai masu rike da mukamai a ƙasar sun maido da yaransu makarantun gwamnati ganin bambancin da ke tsakanin 'ya'yan talaka da mai kuɗi shine ke kawo taɓarɓarewar ilimi da maganin gazawar yara guncin jarabawa. Sai Ahmadu Abacha Macina ya ce to a tabbatar an sanya idanu sosai akan ɗaliban da za su rubuta jarabawar gama makarantar sakandare kada a bari bara gurbin malamai masu kwaɗayi su tallafa wa ɗaliban da amsa yayin zana jarabawar sannan duk ɗaliban da aka kama da sata ansa a hukunta shi. Sai Atiku Ya'u ya ce yau da gobe kamata yi wayak da neko su haɗa kai su samar da na'urar CCTV kamera kamar yadda jam don samun cikakken hana maguɗi. Sai Silanus Emmanuel ya ce salam yau da gobe ni a gani na ya kamata gwamnati ta soke irin waɗannan santocin domin yana kawo cikas ga ilimin ƙasa. Na gode ku huta lafiya. Sai Suleiman Adam Bagwai ya ce gwamnati ce kamata ta ɗauki tsauraran matakai domin ganin cewa an kawo ƙarshen wannan al'amari. Sai baban gida Aliyu Rijau ya ce kamata a dinga karantar da ɗalibai abin da ya kamata a karantar da su wanda ya shafi jarabawa kafin jarabawar sannan kuma lokacin jarabawa a tambaye su abin da aka karantar da su ba abin da ba a karantar da su ba sannan daga baya sai hukuma hukuma ta efcc ta shigo ciki ta dinga bin diddiki domin gano ire-iren waɗannan cibiyoyin ana hukunta su sai hassan muhammad yaldu ya ce salam yau da gobe wannan aiki kamar da wuya domin samu ya riga fata dalili kuwa kowane yaro yana neman ina zai samu sakamako mai kyau ba tare da ya yi karatu ba. Sai Zainab Musa mai addu'a ta ce ai gwamnati ce za ta magance Miracle Centers ta hanyar soke dukkan cibiyoyinsu sannan kuma ta inganta makarantun na gwamnati ta hanyar samun ingantattun malamai masu ilimi sannan su kuma ɗalibai su zage damtse akan karatunsu domin samun cin jarabawa ta halak ba tare da Miracle Centers ba. Ku tashi lafiya. sai usaini dangwata karasuwa ya ce haba filin yau da gobe ai ba wani siddabaru illa ka tsaya haikan wajen gudanar da karatu in lokaci ya karaso gami da addu'a wannan ita ce kawai mafita a gani na. sai lawan sani ya ce salam filin matasan yau da gobe a gaskiya ni a gani na wannan abu ne mai matukar wuya idan kuma har ana son ya yi fa sai an taimaka ma dalibai ta wajen yi musu tambayoyi masu saukin amsawa ta hakan ne za a magance hanyar satin jarabawan ne ko kowa sai abubakar a zaki zomawa ya ce voa mafita ita ce a sanya masu kulawa da jarabawar na gaskiya sai zaki so dangi zomawa ya ce kalam yau da gobe mafita ita ce kula da malaman da ke rubuta masu jarabawar saboda daman ba wajen ɗalibai ne matsalar take ba sai dai malaman kansu. Sai Muhammad A Abubakar ya ce yau da gobe a nawa ra'ayin kamata ya gwamnati ta soke irin waɗannan makaran shine hanyar magance wannan matsalan ku tashi lafiya. Sai jibrin rilwani laminu ya ce maganar banza ga manyan barayin gwamnati barayin 'yan siyasa ba ku damu da su ba sai yaran sakandare ku bar yara su ci jarabawa ku je ku kama masu miracle da bairo suna sata kudin kasa. to sai kuma mu leƙa shafinmu na twitter at yakubu m 41 ya ce da farko tukun a samu gyara daga hukumomin jarabawa din ta wajen sassauta yanayin tambayoyin da suke shirya wa yaran. sai ad kamala abokin kowa ya ce a magance cin hanci da rashawa ta yadda ma'aikatan hukumomin jarabawa za su bar siyar musu da kwashen fefa kowa ya huta kenan sai daga karshe at ibrahim tsafatu ya ce ya kamata a daina karbar sakamakon da ya fito daga wajen su muddin ba su daina magudi ba ku sha ruwa lafiya to mun gode a cikin da turo mana da sakonni. To bari mu je kai tsaye wani malami a yanzu wanda da ɗalibi ne kuma ya taɓa eh, cin karo da irin wannan maganar miracle center din mm. musamman lokacin yana lagos wato mai suna hashimu muhammad kuma ya faɗa wakilin mu nasiru adamu el hikaya karansa da irin wannan cibiyar barin cin jarabawa sakandare ta kwab ɗaya. <laughs> <laughs> <laughs> a abun yadda yake faruwa akwai wasu abu da ake cewa special center in ka je ka biya aka baka santan ka to an ware ku ku in special center wato kun biya wani kuɗi daban za a ware ku akwai ku wani wuri ɗaki ɗakin jarabawa ne za a je a rubuta duk amsoshin tambayoyin a kawo muku sai ku a ba kowa photocopy number one gashi nan number two gashi nan number three har karshe sai a rubuta. Su ne suke wannan rubutun? Eh, malamai ne na makarantar. sakandaren da ake zana jarabawa ka ci irin wannan abun ya taɓa faruwa da kai abun ya faru eh ni na je zana jarabawa a mushin sai na ga wayan su an keɓe su sai na tambaya a kansu aka ce eh, su 'yan special center ne to special center ma guda biyu ne akwai appearance akwai non appearance appearance zaka je ka zana ne da kanka amma za a ka maka amsa non appearance kuma wani za su nema ya zo ya zauna maka ya rubuta ma jarabawan da zaka yi shi ma sa daban ya ka kare kai eh mamaki kawai kama ni mu muka zana muka zana kawai muka tafi kuma a shekaran gaskiya ban ci ba dan mu akwai wani wanda yake gamin yana ce min to ni ina jira ne wato in zana jaraba in ci to ai ko barin ci in dai ina son cin jaraba in je in biya wannan kuɗin da ake biya kar ma na wahalar da kai amma na ce ba zan biya ba to wani shekara ma zan sake rijista wani shekaran ma sake rijista to sai ga kudaden ya kai ma ce ka biya wannan kawai ka huta kamar nawa ake biya a wancan lokacin a wancan lokacin ana biyan dubu arba'in dubu hamsin dubu sittin tun lokacin dubu biyu da hudu yanzu kuma watakila in aka sun ninnin kama da kenan eh, da yake a can lagos ne dama komai iya da tsada a can kuma a lokacin gaskiya irin wannan abubuwan bai shigo nan arewa ba sai daga bayan nan muke samun labari a nan din ma akwai irin waɗannan sannan kuma akwai masu kutse a ma'aikatan jarabawa waec da neco wanda su yara ne wanda sun iya kwamfuta sun sai da suke kutse su shiga don akwai yaran da aka ban labari a nan lagos a anguwar agege yana shiga wa ekbot ya gyaggyara mutane jarabawansu so in kana so a lokacin in ka zo ka za ku yi tsada da shi ka biya shi ka ba zai karbi center number ɗinka da examination number ɗinka zai ce kawai ka je ka jira yana shiga yana kallon duk abubuwan da ake yi a lokacin da ake tattara sakamako ya sani a lokacin da ake hada sakamako kafin dai sakamako ya fito zai shiga ya shiga santa number din ya shiga examination number ka ya gani ya gyara maka dama kuma ka gaya masa ga abubuwan da kake so ka samu misali english ga abin da kake so maths ga abin da kake so a government ga abin da kake so physics chemistry duk dai ka rubuta masa a rubuce don kuma insha Allah hakan ne zai faru zai shiga ya jajjara maka daga jarabawa ya fito to shi kenan wannan abin da ya gyara shi ne zai fito kuma duk duniya ba inda za a je a ce ba naka ne. ya kike ganin wannan yake kawo illa wajen ingancin ilimi a Najeriya lallai yana kawo illa sosai saboda mutane za su sakankance ba za su iya zana jarabawa da kansu ba wanda damu nan a nan abin da muka sani kowa kokarin sa ne yake fitar da shi in baka ci ba masu dole sai ka jira wani shekara ka zo ka sake dole da sai ka ci kawai in kuma abin ya gagara sai ka canja layi ka je ka nemi wata sana'a kai To haka shi ma sabon babban sakataren hukumar jarabawar gama sakandare ta neko a Najeriya Dr. Abubakar Sadiq Umar Gombe ya tattauna da wakilin Nasiru Adamu El Hikaya game da Miracle Centers. Me za ka ce kan waɗannan cibiyoyi misali da ka samu labarinsu cibiyoyi na musamman da ake cewa yara suka zauna suka rubuta jarabawar kammala sakandare da ake kira miracle centers wato wajaje ba za mu kira abin da mu'ujiza ba wajaje na mamaki wanda inda mutum ya rubuta jarabawa a wajen sai kawai sai ya ci saboda lamura na cin hanci da rashawa da ke faruwa. To wato al'amura na cin hanci da rashawa a ƙasan nan kowa ya sani ba wani abu da ya dabaibaye ƙasan nan ya mata katutu ya hana ta motsawa irin cin hanci da rashawa. Abun takaici shine cin hanci da rashawan nan ya shafi zamantakewa na iyalai ya shafi al'amura na tattalin arzikin ƙasa ya shafi al'amuran da suka kawo halin da aka samu kai a ciki a ƙasan nan na rashin tsaro saboda cin hanci da rashawa to kuma mafi munin al'amari a kowace ƙasa da take wacce ma take mai ci gaba bare ma wacce take tasowa irin Najeriya shine matsala idan ya samu ainihin ingancin ilimi saboda ilimin nan shine tushe na komai na rayuwar al'umma saboda in ka duba ko da annabawanmu da suka zo da ilimi suka zo suka mulki duniya littattafai Allah ya ba su yadda hukunce hukunce da sauran to ilimi in ya ronana ko aka ce ilimi ya samu kansa a matsala na cin hanci da rashawa ya shiga masa to duk abin da zai biyo baya dole ya rusa al'umma saboda in likitoci aka haifar da shi in injiniyoyi aka haifar da shi ne za su suna gini kaga yana faduwa na rushewa saboda an samu wani almundana a ciki in likita ne bai samu kwarewan da ya dace ba zai zo ya zo yi fiɗa ko makarantun su ya kashe mutum ko makarantun ga sunan dai ba abun da baya kawa haka kuma wani mutum ne mai wannan tattalin arzikin kasa zai zo ya zama baya wani abu da ya sa a gaba wanda cin hanci da rashawa da sama da faɗi da almundana wa tattalin arzikin kasa sai yake ruguza kasa shi ya shamu ƙasar nan to abun mamaki ne a ce yau a ce a bangaren abu na ilimi a ce za a yi jarabawa a ɗau tsawon lokaci a gurare da ake kafa na rubuta jaraba a ce kullum duk irin mutanen da suka rubuta jaraba a wannan gun sai sun ci jaraba kai ka tabbatar baka buƙatar wani bayani na daban a tabbatar maka cewa wani abu ne yake faruwa kuma ma da tabbaci a gurin wasu da suka san irin abubuwan da suke faruwa a wannan gurare cewa ana wasu abubuwa yara na ba da kuɗi a ƙasan nan an kai yaro ba zai ma je gun da ake rubuta jarabawa ba yana zaune a garin su zai ɗauki kuɗi ya tura ya tura hoto hoto da sauran abubuwan da ya kamata a ce an masa rajista an tabbatar an tantance shi za a yi jarabawan bai je ba a rubuta jarabawan a masa ta wasu hanyoyi a turo masa akan ya ci kuma da wannan jarabawan zai ɗauki kansa ya je jami'a ya kware akan wani fanni da ya shafi rayuwar al'umma ko rayuwar ƙasa ko tattalin arzikinta ko wani abu na cigabanta to ta ina za ka samu inganci na wani al'amura na ƙasa a matsayinta na abu mai gudana da ake tsammanin za ta tarbiyyatar da irin waɗannan mutane zama su ne shugabannin gobe idan suka samu kansu tun daga makaranta ga yadda suka taso idan suka samu kansu a wani matsayi na shugabanci me kake tsammani shi yasa al'umman ta ɗauko rugujuwa banda da Allah ya kawo mana sauƙi aka samu canjin gwamnati amma shi ma ba irin yadda duk mutane suke tsammanin daga lokacin da aka same zuwa yanzu za a kai ga inda a gaci ba saboda me ire-iren waɗannan mutane da suka yi sama da faɗi da katutu da kan cin hanci da rashawa da almundana akan al'amuran al'umma suna nan abun mamaki shine da zuwar gwamnatin nan da ba a samu da wuri aka kakkaɓe hannunsu da wuri aka shigo da wasu irin mutane na daban wanda suka zo da wata ra'ayi da tunani irin na shi shugaban kasa da ya zo ba da daga shigowa ba tare da wani ɗaukar lokaci ba an nemi an tantance 'yan najeriya masu irin wannan ra'ayi irin nasa da kishin kasa da sadaukar da kai da rayuwarsu akan wannan al'amari aka sassa su a wasu gudanu na gwamnati to ina tabbatar maka da abubuwa sun yi nisa da ba a samu taɓarɓarewar al'amura zuwa yanzu ba da zagon ƙasa da sama da faɗi da ake yana yakan cin hanci da rashawa tana bin su tana yakansa har aka samu kai inda ake ciki yanzu da ba a kawo ga yanzu ba a ah, sadiq in ka duba kusan ah, za a iya cewa in har za a biya kuɗi a ci jarabawa a wasu cibiyoyin jarabawa ya nuna waɗannan ɗalibai fa tun daga koyarwa sakandare ba su da malamai masu kyau waɗanda suke koya musu ne yadda ya dace eh to ai al'amarin shine ai abun ya taɓarɓarewa kai matuƙa amma duk da haka kamar yadda ake faɗan ai ana samun wasu ɗin ba irin wannan gurin suka je ba kuma suna ci zaka samu a ƙauye ma wani ya je ya ci amma sai aka ce ma ga wani gu to sai a ce maka wannan wasu gurare na musamman na san cewa abubuwa sun taɓarɓare daga kan malaman zuwa ɗalibai da irin abubuwan da suke faruwa tsakanin malamai ma maza da 'ya mata da suke makaranta tsakanin ma samari ɗin da malamansu wanda ɗalibi zai ba da wani abu na cin hanci da rashawa a masa wani abu ko a ɗaga mar kafa wani abu duk wannan akwai shi amma lalacewan ya kai ya zama a zahiranci an san wai da wasu gurare na musamman wanda in har yaro ya tabbatar ya samu rajista a wannan gurin ya yi rajista a wannan gurin aka ce nan ne ainihin cibiyar inda zai rubuta jarabawa zai yi wuya ka samu mutum ɗaya faɗi a cikin wanda suka rubuta jarba kun bayan sun cin ba ma ci haka kawai ba a'a kusan abin da ake cewa cin kaca ka ga yaro ya fito da ainihin mataki na ɗaya na ɗaya na ɗaya duk jarabawan da yi in ka zo ka zan da shi kuna magana ya maka bahasi guda ɗaya a turanci kai a hausa ma wallahi wani ba zai rubuta maka ba hasi ba a rubutu da hausa bare a turanci bare a ce wani abu na bangaren kimiyya ko wani fasaha ko makamantan su ka same shi a ciki kuma wannan shine wanda wannan jarabawan za a kai shi je shiga jami'a a jami'an mu haka zai ta tafiya da irin wannan al'amura na cin hanci da rashawa da su ne zaka samu suka zama sun yi katutu su ne waɗanda suke kawai ɗalibai da suke shiga irin ƙungiyoyin asiri da dole dole ɗaliban ma sun zama wa malamai ma wani abun barazana na dole sai an ba su ci jarabawa su fito da wannan jarabawa mai yiwuwa kuma dama da yawa daga cikin su ƴaƴan wasu ne wanda suke da hannu da shuni a cikin gwamnati dole ya ɗauke su aiki to waɗannan suka samu kansu za su zama su ne suke shiga layin jagorancin al'umma a matsayin su na manyan gobe to me kake tunanin zai faru shi yasa kasar ta samu kanta irin abu halin da take ciki a sadik shin wannan labari tun da ka san da zamansa ne ko sai da wannan gwamnati ta ci nasara ko ka zo a sabuwar gwamnati sannan ka fara samun samun labarin cewa ana da irin waɗannan cibiyoyi wallahi wannan abu abu ne wanda ya jima dan ba wai sai na kama maka suna ba ni wani abu ya fara taɓa faruwa da ni abun takaici wanda na jima ina mamakin sa ina zaune mutum ya ɗauko ɗansa ya zo ya sami a gida akan ɗansa zai rubuta jarabawa kuma an yi alkawari in dai a wannan gun zai rubuta jarabawa zai ci jarabawa nan ba matsala amma akwai kuɗi da aka ce tura dubu kaza yana neman ni in ba da guduma wallahi nake gaya kaga azumi ne a bakina abun ya ban mamaki na duba mutumin nan na auna shi na san shi a cikin al'umma mutum ne wanda yake ana ganin sa ɗaya daga cikin manyan mutane masu kima da mutunci a ciki na zaunar da shi na ce wallahi ni wannan abu naka ya mamaki dan yanda na ɗauke ka da yayi nisa amma wannan abu ya bin mamaki ko mutuncin ka ya zube kuma ina baka shawara ka bar yaron nan ya rubuta jarabawa an ya faɗi ya sake yi ya yi karatu ya rubuta jarabawa in ka goyi bayan haka ko da an yi shi a ɓoye wani yayi me za a gaya abin ya kuma wani irin tarbiyya ka bashi tun daga yanzu kai ka goyi bayan sai irin wannan wannan gwamnati na da awar kawo gyara yaya za ku yi ku gyara eh abun shi al'amari na gyara in dai da gaske aka shirya ake nufin wannan gyara na tabbatar maka ba wani abu da zai gagara na farko dole ne a tashi a san cewa ga halin da ake ciki a ja layi a kan waɗannan al'amura daga kan ministan ilimi shugabannin kafofi da suka shafi al'amuran ilimi ya zama su ma kansu an sa su a wani turba na fa'intan irin waɗannan abubuwa da tsayawa da jajircewa akan cewa lallai lallai idan fa aka sake wani al'amari da ya shafi ilimi ya taɓarɓare to duk wani al'amari da ya shafi rayuwar al'umma dole ya zama rushasshe to sannan a tsaya a sa ido ai ba wani matsala ba ne dokokin nan da suke nan na ƙasar nan na kowane fanni ba ma ilimi kawai ba ba wani abun da baya nan a rubuce a ƙasa wanda yake zai kai al'umma ga cin magaci ina tabbatar maka al'amuran da suke a rubuce akan a littattafai da wasu ƙa'idoji na gudanarwa na ƙasan nan ko a amurka da kyar za ka samu irin waɗannan abubuwa amma matsalar shine aiwatar da su a zahirance don su yi tasiri akan al'umma su kawo gyaran da ake nufi da canjin da ake nufi to na tabbatar maka kamar yadda muke ganin alamu na ɗaya tukun na farko ba zai yiwu a ce za a yi gyara irin wannan da irin mutanen da dama su ne shugabannin kafofi na bangaren ilimin nan ba tun lokacin gwamnatin da ta cuɗe ka ce ka bar waɗannan mutane a wannan guri kawai ka ce kuma ka ɗauko wani gyara za ka je ka dasa a nan akwai yaudaran kai in kana so ka yi gyara dole irin waɗannan sai a kowa abubuwan suna nan zaka samu wani an taɓa samun kama shi da irin waɗannan abubuwa yana mataki na shugaba a wani abu ko an taɓa bashi wani wani ainihin eh, an taɓa jan hankalinsa ko sa masa hannu akan wani abu yayi wani abu da ba daidai ba duk irin waɗannan sai an tabbatar an kakkaɓe waɗannan abubuwa sannan a nuna da gaske ake in an samu wanda suka yi wani abu da ya shafi irin cin hanci da rashawa na jarabawa a hukunta su ko da 'ya'yan waye ne ya zama abun alfahari abun nuni da abun barazana akan wasu don kada su samu kansu a irin waɗannan sannan waɗannan gurare da ake magana cewa santa wasu ana cewa ainihin gurare ne na rubuta jarabawa wanda suke na musamman wanda in dai an rubuta jarabawa gun sai an ci suna nan an san su ai za a iya sa ido a ko kuma a dakatar da rubuta jarabawa wannan guraren a kirkiro wasu daban a ɗaya ɗauki hankali a nan a dakatar da su a ga kuma ya aka yi in dai da gaske ake to ina tabbatar maka sai an koma ga irin waɗannan yanayi sannan baya ga haka akwai malamai da zaka samu sun yi ritaya sun yi irin waɗannan ayyuka tun lokacin ana kamanta wajen aikin kuma shekarunsu bai wuce su zo su ba da wata gudunmawa don a cimma burin wani abu a kasashe ana irin waɗannan musamman kasashe masu tasowa irin su malaysia irin suwa irin abin da suke kenan ba wai a ce mutum yana nan dan kasa yana cikin hayacinsa da hankalinsa da karfinsa da zai ba da wata gudunmawa ba za a watsar da su a saki a dauko duk irin waɗanda ake kawo su irin fa mutane da su irin wannan a cikin shekaru sha da wuce su ma ta irin wannan bangaren suka samu takardun da ke su kuma su ne yanzu wai suke jagorancin wani abu ko kuma suke sa ido akan wani abu ba zai yiwu ba. Sadiq na san ba duk wanda yake da labarin ka ya san kai kwararre ne musamman ma an fi sanin ka da ilimin nan na kididdiga wato statistics. Uh, shin uh, za ka tuna lokacin da duk ya jarabawa a tsakani da Allah ba ka taɓa sata jaraba ba? Gaskiya ba zan iya taɓa tuna wai cewa na yi wani abu da ya shafi sata jaraba ba. Ai mu lokacin da muka yi karatun ma ba wai wani lokaci ne mai tsawon a zo a gani ba amma na tabbatar maka maganar satan jarabawa wani abu ne ma na daban abun ma kusan abun kunya ne a maganar satan jarabawa. Saboda na tabbatar maka ni sanda muka yi karatu al'amura ana yin abun da ya dace daidai gwargwado kuma lokacin an sa ido akan al'amura ko irin malaman za ka samu malamai ne wanda suke sun kai matsayin ma matakin iyaye tun daga firamare akan ɗalibai ba irin yanzu za ka samu shi kansa tukun malami ma bai san hagunsa da damansa ba wai kuma ya sa 'ya'yan mutane a gaba yana ƙoƙarin wai koyar da su ko ga tarbiyya kaddara ma yana da abun da ake nufi a cikin kwalwansa na ilimi da zai karantar da mutane in ka duba tsarinsa za ka samu cewa ba kamalan da ya kamata ya zama ya sa mutane a gaba ya koyar da su na tabbatar maka mun gode Allah daidai gwargwado daga firamare har zuwa muka kai matsayin jami'a <laughs> daidai gwargwado za ka samu maganin jarabawa ana tsayawa a yi jarabawa ana rubutawa ana mai duk da lokacin ma abubuwa za ka samu wani lokaci ɗaya biyu ba za ka rasa ba musamman da yake al'amura ana yin yinsa da 'yan kudu wanda za ka samu musamman lokacin da aka kai mataki na jami'o'i za ka samu ana cakuɗe da 'yan kudu da waye da sauransu amma na tabbatar maka a arewa waɗannan abubuwa ba su jima da taɓarɓarewa da ɓaci ba sai dai an kawo mataki na jami'a wanda a nan ne ake cakuɗuwa da 'yan kudu da sauransu wanda su sun jima a cikin irin waɗannan abubuwa nesa ba kusa ba wanda mu'amalar ta kawo suka kawo taɓarɓaran wannan abubuwa a ɓangaren nan na arewa amma wanda yanzu ya zama kusan ruwan dare ko ina ana yinsa tun na tabbatar maka dai alhamdulillah za mu iya alfahari cewa abun da duk muka karanta a lokacin da muke ɗalibai abu ne wanda yake mun tsaya an karantar da mu mun tsaya mun koya mun tsaya mun dama kuma da tarbiyyar da kaje da shi kuma ma tsoron Allah kansa yadda yake zuciyar mutane ana koyar da su cewa duk abin da za ka yi ka yi da tunanin cewa ko da ba a ganin ka Allah na ganin ko kuma za ka yi shi ka sa ɗaurin tsoron Allah a ciki da kamanci to za ka samu akwai sauƙi al'amura. Kaddara a ƙarshe kenan ah, Dr. Abubakar Sadiq Eh, sai ka je wata cibiyar kawai sai ka tsinci kanka irin wannan cibiyar jarabawar ta eh, kawai rubuta ko baka rubuta ba ka ci eh, ka zo ka samu ga yara nan sai kuma kai yara ne yan uwanka watakila ma yan garin ku ke jarabawa shin za ka kyale su ne su sha a guji na gaba ko akwai abin da za ka yi ina tabbatar maka a matsayin da nake kuma na samu kaina ina matsayin dan talaka wanda alhamdulillah karatu ya kawo mu matsayin da yau muke har mu muka kai a ce mu zo mu bada gudu wata gudumawa dan al'umma wanda da irin wannan mataki muka biyo da yanzu mai yiwuwa muna kan titi ana wasu al'amuran da mu da ba su ne ba tunda baraka rasa wasu da shekarun su ya kusan namu suke cikin wannan halayen ba tun na tabbatar maka ba wai maganar wasu wanda aka sani ba mafi saukin misali da zan baka kaga dai azumi ne a bakina jarabawan da ya wuce na jam da aka yi a gombe za a rubuta jarabawa na zo aka ce yata za a mata rajista in tana jin wannan hira ta san mun ya kaɗe ta wanda da suka yi abin sun sani aka ce za a kai ta wani gari wani ƙauye a wajen gombe yawanci ba a faɗuwa an yi jarabawa can na ce me yasa aka ce a nan dai ba a faɗuwa har an gama rajistar na ce to a canja rajistar ta a dawo da ita nan cikin gombe wannan gurin hankalinta ya tashi ta ce baba duk kawaye ne a can za yi ai can ɗin ce babu wallahi anan za ki rubuta wallahi anan na tilasta ta rubuta jarabawa da aka rubuta duk kawayenta sun faɗi jarabawa nan ba wanda ya samu ainihin maki da ya kai ɗari a cikin ta yawancin su amma Allah cin ikon san da muka je karɓuwa tunda ta san ta kowa ya faɗi kuma inda aka ce nan ake ci abu ya zo ba haka ba to ina ita take tsammani da muka je ta na tsaye da ita na ce ki tsaya ki ki roƙe roƙo Allah ki tsaya kuma ki karanta littattafan ki sannan roƙon Allah ya biyo ba ma ki roƙo Allah ki bacci ba sai kin yi karatu ki gaya wa Allah kuma ya taya miki sannan ki je ki rubuta jarabawa ba maganar maganar wani a'a wani gu ko makamantansu haka wallahi ta zo ta rubuta jarabawa na Allah cikin ikon sa samu 218 wanda ya kai kowane kwan za ta karanta a ta sannan muka je mu karba kallo ake ana mamaki da muka je tana wani ca ba wani abu ku duba mata kawai aka duba aka ce gashi to ina tabbatar maka wallahi ko ƴaƴan da nake na ciki na da na haifa sun san cewa in ga wani abu na jaraba ya zo da kanta lokacin da guguwa ta ana ce an ba an baka shugaban ɗaya daga cikin kafofin jarabawa na ƙasa kaza kaza da kan suka zo tana da ce baba ƙawayena suna ce ai muka yanzu mu ci jarabawa na mataki kaza tun da an ce wallahi babanmu ya zo shi kenan ke kan wance ai kaza mun ji daɗi wallahi sai zamu baki nan matsin mu da kanta ta ce na fashe da rancin ba ku sani ba ai ni ma Allah tuma mun yi fajira ba suna na faɗaɗɗiya to wannan shine gaskiyar iya magana kuma ina tabbatar maka inda mu koma tunani irin wannan ba to ba inda zamu je ba maganar dan ai baka taimaki ɗanka ba ko wani wanda ka sani in har ya zo za ka sashe shiga ta bayan ta windo inda ake shiga ta kofa ka ce kana tunanin wai za ka ɗora shi akan wani abu da ya shafi al'umma to akwai rauni a ciki shi ya kawo mu kumalin da muke ciki. dokta abubakar sadiq umar gombe shirin yau da gobe yana godiya to na gode ma Allah Nasiru Allah ya sanya alkhairi yana cikin asara. To da fatan lamini mai cewa mun bar masu sata kudade a cikin al'umma muna magana yara su ya ji duk wannan bayanai yanzu kuma bari mu je ga kwalama. Wayo Allah Assalamu alaikum yan uwana mata. Kuna tare da ni Sadiya Abdalla daga nan Katsina. To kowa ya san dai alala da wake ake yin ta kuma alalan nan yawanci ko ta gwangwani ko ta leda ita aka sani ita ake yi ko ta irin ganye din nan yadda yare ke yi da a yawa. to yau uwar gida ki biyo mu a kicin din namu yau alalar da zamu yi alalar dankalin hausa na san uwar gida za ta yi mamaki ta ji an ce dankalin hausa za a yi alala da shi to yau ta biyo mu kicin uwar gida za ta ga yadda ake dankalin ake alala na dankalin hausa daga farko dai uwar gida za ta tanaji dankalinta na hausa ta wanke shi sosai sannan sai ta yanka shi in yana da girma inda za ta ji daɗin rikewa don gurza shi za ta yi da wannan abin da ake gurza kuɓewa ɗin nan idan kuma bai da wani girma sosai wanda ba sai ta yanka ba idan ta fere sai dai kawai ta gurza shi to idan uwar gida ta tanadi wannan dankali tukunna ta aje ta tanadi albasa da attarugu da magi da kori da time da tafarnuwa da kuma citta sai dan mai kaɗan to idan uwar gida ta tashi kamin ta gurza wannan dankalin sai ta fara yanyanka attarugunta kanana da shi da albasa ta tanaji komai ta aji har da kwai a lokacin don saboda shi dankalin hausa idan ta gurza shi in ba cikin ruwa yake ba yawanci za uwar gida ta ga yana wani dan duhu wani baki baki haka to sai ta gama haɗa komai sannan za ta gurza wannan dankali tana iya fere dankalin ta tabashi cikin ruwa in ya so idan ta tashi za ta gurza sai ta gama haɗa komai sannan sai ta gurza shi to idan uwar gida ta tashi ta yanyanka wa'innan su attarugu da su albasa ta haɗa da su magi da dan mai a duk wuri ɗaya sannan sai ta kawo kwai sai ta fasa sai ta sa ya danganta ga yawan wannan dankalin hausan nan nata yawan wannan kwai to idan na ruwar gida ta tashi ta fasa wannan kwai ta zuba a cikin wannan haɗi na attarugu sannan sai ta gurza wannan dankali sannan sai ta haɗa tare da shi ta motsa idan uwar gida ta yi wannan ya daga ta ta yi shi ya yi irin kauri ɗin na sosai ɗan saka mai kwai haka kaɗan dan ya ɗan yi ɗan kaman da ɗan ruwa ruwa dai haka kaman kwanan bayan da muka taɓa yin na wannan doya da ake wainarta. To yanzu kan da haka za mu ce duka duka da kowa da kowa da ya taimaka wannan shiri ya kammala Usman Ahmad Kabar ne ke cewa mu zama lafiya daga nan Washington DC. Kan jabarkin ci gaba tilas ne, ku kyale shashanci an sharri ne, tattalin kuma ta sa hakkin